jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 130 cikin sura mai albarka suratul an'am kuma za mu maimaita ita ayar kanta a yau domin dacewarta da ayar da ta biyo bayanta kafin haka akwai mai tambaya da yake cewa idan mutum ya kasance maganar matarsa tana da tasiri a kansa cikin duk abin da ta sa shi sai ya yi ta yaya zai gane bambanci tsakanin sihiri ko tsafi da kuma soyayya zai gane hakan ne yayin da ya kasance abin da matarsa ta sa ci wanda yake yi din bai ci karo da abin da Allah yake so ba bai ci karo da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so ba bai ci karo da lafiyayyen hankali ba idan matarka ta ce yi kaza saboda tsabagen soyayya sai ka yi kuma wannan abu ya dace da abin da Allah yake so ya dace da abin da Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake so kuma ya dace da abin da yake lafiyayyen hankali zai iya tunani a kai don masana ya kamata na zamaninka za su ga eh lalle hakan ya dace to wannan babu laifi amma yayin da matarka za ta sa ka kai abin da ya saba ma Allah ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci karo da taron tunanin masu hankali to ku shaka babu wannan ba abu ne da ya dace ba idan har ka ci ganin har ka ci gaba da ganin cewa abin da ta sa ka yi din lalle shine yafi dacewa sama da abin da Allah ya ce sama da abin da manzon Allah ya ce sama da abin da masana ya kamata zamaninka suka gano masu tunani da hangen nesan zamaninka suka gano to lalle wannan ko dai kana cikin soyayya makauniyar soyayya ko kuma kana karkashin tasiri na sihiri Allah tsare mu yaya mutum zai iya samu kariya tsakaninsa da sharrin aljanu abin da zaka ka samu kariya tsakaninka daga sharrin aljanu shine yawaita isti'aza yawaita isti'aza yawaita zikirai waɗanda suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda manzon Allah ya nuna idan mutum yayi yana samun kariya kaɗan daga cikin su lokacin da mutum zai kwanta barci ya tabbatar ya kwanta da alwala ko da mace tana cikin janaba za ta yi wannan alwala ko da mutum na cikin janaba ko da mutum na cikin haila za ta yi wannan alwala don wannan alwala ba alwala ce ta yin sallah ba ta kwanciyar bacci ce sannan sai mutum ya karanta qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas wace da basmala da bismillah kafa uku uku mutum na karantawa yana kara bakinsa kusa da tafikan hannunsa ta yadda yawun da ke fita daga bakinsa yana sauka akan tafikan hannunsa idan mutum ya karanta sai ya shafe duk inda ya samu damar shafawa a jikinsa zai karanta wannan da kyakkyawan niyya wannan zai zame masa kariya sannan mutum ya karanta ayatul kursi ba tare da ya shafa a jikinsa ba sannan mutum ya ja amanar rasulu zuwa karshen fansuna alal qawmil kafirin ba tare da ya shafa a jikinsa ba duk wannan suna cikin kariya sannan mutum ya karanta allahumma kini azabaka yawma tabasu ibada sannan idan mutum yana da sarari ya karanta suratul mulk idan mutum ya iya ya karanta suratul zumar idan mutum ya iya ya karanta suratul sajada idan mutum ya iya ya karanta suratul isra'i ummuna aisha Allah shi kare da a gare ta ta ce da wuya dare ya zo ya shuɗe ba tare da annabi ya kulle daransa da karatun suratul zumari da suratul isra'i ba wani lokacin suratul isra'i da suratul sajada a cikin dare gaba daya sannan ya sunanta wa mutane karanta suratul mulk a takaice dai lizintar zikirai da suka gangaro daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'o'i da suka tabbata daga bakin da baya karya wannan yana tabbatarwa da dan adam kariya daga sharrin aljani daga sharrin masu sihiri da masu tsafi da masu rufa'ido Allah kare mu daga sharrin su Allah kare mu daga masu tsafi me Allah ya ce game da wannan aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينزلونكم يقصون عليكم آياتي ta'ala ce ya ma'ashar jinni wal ins ya ku taron aljanu da kuma mutane Allah zai wannan kira ne ga mutane da aljanu a ranar tashin kiyama alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo ba daga cikin ku ba su zo ba suna isar muku da sakon ubangiji ya kusuna alaikum ayati suna kisanta muku labarin da ke cikin ayoyi ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna jan hankalinku da gargadinku game da gamuwarku a wannan yini na yau na ranar tashin kiyama sun tsoratar da ku game da azabar Allah sun tsoratar da ku sun firgitar da ku game da azabar wuta qalu sai su ce shahidna ala anfusina lalle mun ba da shaida akan kawo nan manzanni sun zo sun yi mana gargadi kuma mun ji ubangiji ya ce wa garratumul hayatud dunya amma rayuwar duniya ce ta ruɗe su ta mantar da su lahira ta mantar da su ubangiji ta mantar da su hisabi da kididdigar ayyuka wa shahidu ala anfusihim suka ba da shaida akan karan kawunan su annahum kanu kafirin cewa lalle su sun kasance suna cikin kafirai abin nufi cewa garratumul hayatud dunya rayuwar duniya ce ta ruɗe su ba wai rayuwar ba halin da ke cikin rayuwar hali na wadata hali na mulki hali na mukami hali na ‘ya'ya da mata hali na kyau na daddaɗan yanayi na wurin da suke zaune hali na amfanin gona da ubangiji ta'ala ya wadata su da shi daddaɗan yanayi na inda suke zaune wannan shine ya ruɗe su wannan shine ya yaudare su sai suka ɗauka cewa kamar ba za su mutu ba ko suka ɗauka cewa abin da suke ciki dawwama za su yi sai wannan ya mantar da su lahira shine mun hayatud duniya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin suka ba da shaida akan karan kawunan su cewa lalle su din wato ainihin kafirai ne dan dan adam ba zai shiga wuta ba sai yana mai ba da shaida akan cancanta su shiga wuta balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira dan adam zai zama mai ba da shaida akan karan kansa ko da ya bayar da uzuri karshe dai uzurin ba zai zama karbabbe ba domin uzurin da zai bayar da baki na bayar da kariya game da kansa na kokarin kare kansa game da kowace matsaya mara kyau da ya samu kansa a ciki game da kowane hali mummuna da ya samu kansa a ciki game da kokarin boye munin maganarsa da mun da munin aikinsa a duniya karshe sai sasannin jikinsa su ba da shaida akan mummunan aikin da yayi da mummunar maganar da yayi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun kaga al-insanu ala nafsihi basira din gabban jikinsu gaba ɗaya sai su ba da shaida kan abin da ya riga yi sai Allah ce ولكل درجات zalika abinda aka ambata a baya allam yakun rabbuka muhlikal qura dan cewa ubangiji da dai bai taba kasancewa mai halakar da alkaryu ba bi zulmin saboda zalunci wa ahluha ghafilun alhalim ma'abuta cikin wannan alkaryu suna cikin gafala mai wannan aya take nufi malamai suka ce daya daga cikin zantuka guda biyu ko dai mu ce ubangiji ta'ala baya halakar da al'umma ta hanyar zalunci ya kama masu da azaba bayan ba su yi laifi ba ubangiji baya zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangiji baya zalunci inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yazlimun ma'ana ba yanda za a yi Allah ya danki mutane da azaba ko al'azabul dunyawi ko al'azabul ukhrawi face sai mutane sun yi laifi in Allah ya yi wa mutane azaba ta duniya ya hada su da wahala ya hada su da talauci ya hada su da fatara ya hada su da fari ya haɗa su da musifu na rayuwar duniya to wani laifi da suka yi ne sai suka cancanta musu wannan hukumar ba haka kawai ya turo ta gare su wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk wata musiba da za ku ga ta same ku a cikin rayuwa sakamakon abin da hannayenku suka gabatar ne kuma ma yana yin abuwa da dama akan laifukan ku inda a ce yana kama ku da dukkan laifin da kuka yi da ba wanda zai ragowa a ban kasa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi basira ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون معناه ده الله أنا كام متاني da Allah yana kama mutane da abin da suke wurinsa abin da suke aikata shi na mugunyar aiki da ba wanda zai rage a bankasa amma Allah na yawa mutane jinkiri a sakamakon jinkiri sai wane ya tuba sai wance ta tuba sai su wane da wane su yi wa kansu kiyamun laili su shafa wa goshin su ruwan alwala su tuba tun kafin lokaci ya kure sakamakon tuban nan sakamakon jinkirin nan kai sai mutane su tuba a sakamakon tuba kuma sai Allah ya yafe wa mutane abinda dai aya take nufi a wata fassara daga cikin fassarori Allah baya kama mutane ta hanyar zalunci duk abin da kaga Allah ya yawa mutane to su suka yi laifi shi yasa sai ya musu kaza Allah baya wa mutane ukuba ko ukubar duniya ko ukubar lahira sai sakamakon laifin wannan ita ce fassara ta farko fassara ta biyu suka ce zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin da dai ubangiji ta'ala baya hallakar da mutanen wata alkarya bi zulmin a sakamakon wani zalunci da suka yi a sakamakon kafircin da suka yi a sakamakon shirka da suka yi wa ahluha ghafilun alhalin ma'abuta alkarya suna gafale ba a turo da manzo ba ba a saukar da littafi ba ba daga yin shirka Allah ke saukar da azaba ba sai an turo da manzo an saukar da littafi mutane sun kafircewa manzon sun kibin koyarwar littafin sannan sai azaba su ba daga farar da zalunci ba ba daga farar da aikin sabo ne Allah ke kama mutane da laifi ba a'a sai bayan an yi wa'azi mutum ya kiji an fadakar an yi gargadi an ja kunnen mutum amma mutum ya kiji to sannan sai azaba ta biyo baya wannan shine abin da fassara ta biyu take nufi a nan gure idan mun ɗauki farko fassarar farko sai zan zanto kalmar zulm wannan zalunci menene fa'ilin zalunci din sai zan zanto ya'udu ila Allah subhanahu wa zalika an lam yakun rabbuka muhlikul qura bi zulmin yani la la yuhlikul qura la yuhlikul qura wa huwa zalimul laha baya halakar da alƙarya yana mai zaluntarta idan ko mun ɗauki fassara ta biyu sai zanto fa'ilul zulmi sune ahlul qura din Allah baya halakar da alƙarya daga yin zaluncin su a'a sai bayan ya saukar da littafi sai bayan ya turo da manzo sai in mutane sun ki bin abin da manzo ya ce sun ki bin koyarwar littafin ne sannan sai azaba ta kama su da haka Allah ce wa man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira kaga sai ce min ba'di ma tabayyana lahu huda saba manzon Allah baya zama laifi sai in ya zanto min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan shari'a ta bayyana ga mutum ta iya wani ya saba sunnar manzon Allah amma ya jahilci cewa sunna ce bai san sunna ba ce ya saba mata to wannan baya da laifi amma ya san sunna ce an jawo hadisi cikin bukhari daga abu huraira an jawo hadisi cikin muslim daga abdullahi dan umar an jawo hadisi cikin sunan nasa'i daga abu sa'id al-khudri an jawo hadisi daga ummu aisha daga nana hafsa an ce manzon Allah ya ce duk da haka yake ji kaga ta bayyana guda kida wannan ya saba manzon Allah bayan shari'a ta bayyana gare shi baya da ta cewa ranar tashin kiyama amma mutumin da bai ji hadisi ba bai ji aya ba ko ya ji ayar bai san fassararta ba ko ya san fassararta amma gurgurar fassara wani malamin sa na bid'a ya dora masa fassarar ba daidai ba bai samu malamin sunna da ya dora masa fassarar daidai ba kaga shi ma har yanzu shiriya bata bayyana gare shi ba ina fata mun fahimta ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون أكن درجات ga abin da yake hawa wani saman wani akan ce darakat ga abin da yake wani kasan wani lafazin likullin ga kowanne ga kowa da kowa ga kowa cikin mummunai da kishiyoyin mummunai mummunai da wanda ba mummunai ba kowanne yana da mai daraja darajoji sai dai darajojin mummunai darajoji ne aliya wato darajoji wata saman wata darajojin kafirai darajoji ne safilatun wata kasan wata ko waɗanne suna da darajoji waɗannan darajoji na ni'ima wata saman wata Allah sa mu cikin su waɗannan darajoji na azaba wata kasan wata Allah tsare mu wali kullin kowane ɗaya cikin mutane darajatun suna da darajoji da aka yi musu tanadi mimma amilu saboda ayyukansu idan aiki ne kyakkyawa sai daraja ta zama wata saman wata idan aiki ne mummuna sai daraja ta zanto wata kasan wata wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun da dai ubangijinka bai gafala ba dangane da abin da mutane suke aikatawa a wata qira'a wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun da dai ubangijinka baya gafala dangane da abin da ku mutane kuke aikatawa da abin da kai a fili da wanda kai a boye da wanda kai cikin taro da wanda kai kai kadai a daki duk ubangiji ta'ala ya sani ya yi kididdiga mala'iku sun rubuce za a yi maka za a yi miki hisabi a kan ranar tashin kiyama sai ربك الغني rabbuka al-ganiyyu dhur suka ce lafazin wa rabbuka suna ne wanda yake da zahiri da za a ce wa huwa al-ganiyyu ma ya wadatar tunda a can an ce wa ma rabbuka bi ghafilin an baya amalu da sai kuma a ce wa huwa al-ganiyyu dhur amma sai aka ce wa rabbuka al-ganiyyu dhur aka sake maimaita kalmar rububiyya dan kiran mutane zuwa ga yadda da Allah a matsayinsa na rabbu mai halitta wanda kuma yake kulawa da halitta din subhanahu wataala wa rabbuka lalle ubangijinka alganiyu shine mawadaci mawadaci wadatar da bata san talauci ba mawadaci ta kowace irin fuska zurrahama ko ma abucin rahama a nan gurin suka ce a iya cewa wa rabbuka alganiyu arrahimu domin yadda aka ce alganiyu da kuma sai a ce me arrahimu amma sai aka kauce daga lafazin arrahimu sai aka ce zurrahama sai aka kawo lafazin zu wanda suna ne da ake yin idafansa zuwa ga al'ajina a ce zu malin a ce zu quwwatin inna allaha huwa razzaq dhul quwwatil matin sannan a ce zur rahama a ce zu ilmin wa innahu la zu ilmin lima allamna walakin aksar an-nas la ya'lamun menene hikimar kawo zur rahama a madadin ar-rahim bayan an kawo al-ganiyu suka ce lafazin al-ganiyu sifa ce wadda take ta'alluki da zatin ubangiji Maudaci ne wanda baya bukatar komai a wurin kowa saboda wadatarsa sai zanto yut'imu wala yut'am saboda wadatarsa sai zanto yujiru wala yujaru alai saboda wadatarsa sai zanto la ta'khudhuhu sinatun wala nawm subhanahu wa ta'ala yut'im shi ke ciyarwa wala yut'am ba a ciyar da shi baya bukatan kowa baya bukatan komai a wurin kowa shi ke ciyarwa ba a ciyar da shi shi ke bayar da kariya ga wanda aka so a cuta amma ba a bayar da kariya ga wanda ya nufashe shi da azaba subhanahu wataala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wato babu yanda za a yi gangidi ya kama shi ballanta na barci subhanahu wataala baya bukatan sama ko kasa sama da kasa ne ke da bukatar sa inna allaha yumsiku samawati wal arda an ta zula wa yumsiku samaa an ta ka'a alal ardi illa bi izni yana rike da sama yana rike da ƙasa yana rike da saman ba dan ya rike ta bada ta rubto ta fado kan mutane kaga sakakkiyar wadata ke subhanahu wataala wato kenan alghaniyu wadata ce ta ci ta yadda baya bukatar komai a wurin kowa amma zurrahama sifa ta rahama wato sifa ce da ta fura ta yiwa zuwa ga waɗanda abin ya shafa da haka yace wa rahmati wasi'at kullu shay'in fa sa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakka wal ladzina hum bi ayatina kuma da haka mala'ikun suka ce da shi rabbana wasita kullu shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa azabal jahim suka ce an ce zur rahma dan yafi ar cikakkiyar ma'ana ba a cewa zu ga wanda dukiyarsa take kadan sai in dukiyar tana da yawa sai a ce zu malin ba a cewa zu ilmin ga wanda ilimin sa yake dan kankani cikin tokali sai ga wanda ilimin sa ke da yawa sai a ce zu ilmin haka ba a cewa zur rahama sai ga wanda rahamar take mai yalwa in ina kankanuwar rahama ce ba za a ce zur rahama ba ina ba ta an fahimta dan haka da ya soye bi annabi yaqub da ilimi sai ya ce wa innahu zu ilmin lima allamnahu a nan gurin ya kunshi yaban yaqub da ilimi da kuma yaban kansa shi Allah ɗin da ilimi domin lokacin da yace annabi aqub na da ilimi da yawa to amma wannan ilimin nashi wa ya bashi shi Allah to wanda baya da shi zai bayar <laughs> wato kenan lazu ilmin cikin rahamarsa saukar da ruwan sama da fitar da sirri Allahu allazi yursilu riyaha fa tusiru sahaban fa yabsutuhu fis sama'i kayfa yasha' wa yaj'aluhu kisafan fatara alwadqa yakhruju min fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza wa in kanu min qabl an yunzala alaihim min qablihi lamublisin fanzur ila athari rahmatillah kayfa yuhyi al-ardha ba'da ba'da mawtiha in وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ruwan sama sawaye ne na ni'imar ubangiji don mu gane alamarta saukar da littafi daga sama wato sawaye ne na rahamar ubangiji sai ya saukar da littafi sai ya turo da manzan Allah manzan Allah din kansa rahama ne zuwan sa rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ina fata an fahimta wato kenan Allah ya zama zur rahama da haka ce wa rabbukal ganiyyu zur rahama menene hikimar kawo wannan siffa guda biyu ga alghina ga kuma arrahma dan su zanto muqaddima na abin da zai zo gaba in ya sha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin in ya sha inda Allah ya ga dama yuzhibukum da sai ya tafiyar da ku akan ce al-izhab ana nufin al-i'dam rasar da ku ya zanto babu kamar ba a taɓa yin ku ba a ban kasa babu ku babu alamar babu ran ba gangan jiki babu ruhi ba komai azhabakum kenan Waina inna ala zahabin bihi laqadirun wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ya halifantar da waɗansu ku ba ku ba baicin a kun tafi kama an sha'akum min zurriyyati qaumin akharin kamar yadda dama ku ya halitte ku ne daga zurriyar waɗansu mutanen da wanda suka juɗe baya a tarihi an rasar da waɗansu sannan aka kawo ku to akan iya tafiyar da ku sannan kuma a kawo waɗansu to a nan idan matambi ya tambaye ka dan me bai tafiyar da mu ya kawo waɗansu ba sai ka ce saboda ya ce shi rahama ne wa rabbukal ganiyyu rahama. ba ya da bukatar tafiyar da mu me zai amfana da shi idan ya tafiyar da mu zan tafiyar da kai dan ni in mai gurbin ka zan maka juyin mulki dan ni in hau zan so ka tashi daga waje dan ni in zauna to kai idan ka tashi daga inda kake ko ka sauka daga karagan mulkin ka ko ka bar garin ku to Allah ya je mai wurin ya mai da shi shi alganiyo ne sannan idan ya tafiyar da kai ya ɗaiɗaitar da kai ka zanto asaran ba da kabar ko kabaran ba da asar bayan wannan ya faru me zai amfani da shi ba zai maka wannan ba dan shi zurrahma ne wato kaga gabatar da rabbukal gani zurrahma na da alaka da in ya sha yasha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama an ansha'akum min asare. qaumin na inna ma tu'aduna la'at lalle abinda ake muku alkawalin sa zai zo kiyama za ta zo tsayuwa a gaban Allah za su zo kididdigar ayyuka za su zo lissafin abin da ka samu da abin da ka kashe zai zo lissafin abin da ka ci da abin da ka yi tufafi abin da kika daura da wanda kika yi kyauta da wanda kika yi biki da wanda kai kasaita da wanda kika yi kasaita wallahi tallahi zai zo inna ma tu aduna la'at kullu ma huwa atin at duk abin da aka ce zai zo zai zo wa ma antum bi mu'jizin da dai ku bai isa ku cewa Allah ba mutane kun yi kaɗan ku ce ku tsere ma ubangiji to idan kun ce za ku tsere ku je ina ku tafi sama ku tafi ƙasa ku tafi cikin teku to ku je ina babu inda ɗan adam zai je ku da haka kenan wa ma antum bi kul ka ce da su ya qaumi ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku yi aiki akan halin da kuke ciki inni amil ni ma zan yi aiki akan halin da nake ciki lafazin makana bitta a wata kira'a ala makanatikum a wata kira'a makanatikum duk inda zo cikin qur'ani hakan shi kira'a biyu imam shu'ba shine abubakar ibn ayyash rawi daga asim ibn abun nujud yakan ce ala makanatikum amma sauran qurra ala makanatikum akan ce al makana daidai yake da al makan kamar da akan ce al maqama ana nufin al maqam kamar da ce addara ana nufin addar kamar da ce alma'atu ana nufin alma'u yanzu idan ce alma'atu sai wani ya ce maka ai alma'u ba a sa masa ta'u tani ya halatta ce alma'atu ya halatta ce alma'u ya halatta ce addaratu addaru ya halatta ce almakanu almakanatu almaqamu almakamatu duk a larabci ya halatta ina fata an fahimta ya kaumi malu ala makanatikum ya ku mutane na ku yi aiki akan halin da kuke ciki to kaga almakanatu ana nufin wuri kamar yadda almakanu ana nufin wuri ko bigire to amma akan ce wuri ana nufin halin da kake ciki yayin da kake wurin sifar da kake ciki yayin da kake wurin ma'ana ku yi aiki a bisa ga sifar da kuke ciki ta shirka tunda ita kuka amuntu da ita kuka yarda da ita kuke ganin daidai ce ku yi aiki a bisa ga siffar da kuke ciki ta zalunci tunda ita kuka ga yadda cewa daidai ce inni amil ni ma zan yi aiki akan siffar da nake ciki ta tauhidi ta kaɗe ta Allah ta tsayanta Allah ni da ku a gani fa saufa ta'lamuna da sanna za ku gane man takuna lahu akibatu dar wane ne kyakkyawan karshe zai kasance a gare shi a nan gidan duniya innahu la yuflihu zalimun yadda lamari yake azzalimi ba za su rabota abin nufi masu shirka masu haɗa Allah da wani babu yadda za a yi su rabota ba za su rabota ba a duniya ba kuma za su rabota ba a gobe kiyama sai Allah ce mimma zara'a min al-harth wal an'am nasiba lafazin zara'a daidai ke da kace khalaqa qul huwa allazi zara'akum ardi wa ilayhi akan ce an a cikin larabci ana nufin al rabo ko kaso daidai da kace an-nasibu ko kace al ko kace al kaso rabo wajalu lillahi mimma zara'a sun sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala nasiban wani kaso mimma zara'a cikin abin da ya halitta min alharfi na amfanin gona wal an'ami da kuma dabbobin gida sun ware wani rabo sun ce wannan rabo ne na Allah fakalu suka rinta cewa haza lillahi wannan kaso ne na Allah bi za'amihim ariyawa irin tasu wa haza li sarakaina wannan kuma na abokanan tarayyan mu ne na gumakan mu ne na allolin mu ne haka suka ce fa ma li sarakaihim abinda suka ware na allolinsu fala ya ila Allah ba yanda za a yi ya isa zuwa ga rabon da suka ware suka ce na Allah ne wa ma kana lillahi duk abinda ko suka ware suka ce na Allah ne fa huwa yasilu ila shurakaihim wannan kam ya iya dangarawa ya fada cikin kaso wanda yake na allolinsu ubangiji ce sa'a ma ya hukumun ya munana irin wannan hukunci da suke da bakunansu wannan kai to mana ake wani wautar tunani na mutanen jahiliya na larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayan zuwansa ta yadda suka ware wani nau'i na amfanin gona da wani nau'i na dabbobin gida suka raba gida biyu sai su ware wani kaso su ce wannan na Allah ne sai su ware wani kaso su ce wannan kuma na gumakanmu ne wato kenan a aƙidarsu abin da suka ware suka ce wannan na Allah ne to ne abin da za su rabawa talakawa abin da za su rabawa mabukata duk abin da suka ware suka ce wannan na gumakansu ne na allolinsu ne to wannan za su ware shi ne su ajiye don gumakan